لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا amma ni ba zan taɓa faɗar irin wannan maganar da kai ba abin da zan ce shine sani dai Allah maɗaukakin sarki shine na, mai falala da ni'imominsa a kanmu kuma ba zan haɗa wani ba tare da shi cikin bauta